Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe ne tare da hawa Sharif sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 25 ga watan Yuli na shekarar 2023 to kafin guji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai kasar china ta sauke manasa harkokin wajen kasar queen daga makamin shi inda ta maye shi da magajin shi wang yi a yau talata majalisar ɗinkin duniya ta ce an fara aikin da aka daɗe ana dakon shi na kwashe man da ya malala daga wata daɗaɗɗiyar tankar mai daga tekun red sea a yemen a yau talata dakarun isra'ila sun halaka falasɗina uku a yankin yammacin kogin jordan sojojin isra'ila sun ce falasɗinawan 'yan tsagera sun harbi dakarunsu daga wata mota a birnin nablus abinda ya janyo dakarun suka buɗe musu wuta kanin labaran kenan a cikin shirin namuna za ku ji yadda kotun tarayya a lagos ta bada belin dakataccen gwamnan babban bankin najeriya gudun imifele to ko masana shari'a ke cewa dangane da bada belin da aka yi ban yi mamaki ba na cewa kotu ta ba da belin da emefiele a naira miliyan ashirin saboda talasurancin da ke tattare da tsarin shari'a mu a najeriya to za ku ji karin bayani bayan nan kuma za ku ji cewa a adamawan ƙasar kamaru farashin man fetur ya yi tashin goron zabi a gidajen mai tun bayan da kasuwar bayan fage ta fara fuskantar karancin man da ake fasa kaurinsa daga najeriya Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. kasar china ta sauke manasa harkokin wajen kasar king kong daga mukamin shi inda ta mai shi da magajin shi wang yi cikin wata sanarwa da ta fitar a yau talata kafar yada labaran kasar bata bayyana wani dalili game da sauke ministan ba amma hakan ya biyo bayan daina ganin shi da aka yi har na tsawon wata guda daidai lokacin da surutai suka rika yawo kan wasu harkokin shi a bayan fage da suka hada da na adawar siyasa ma'aikata harkokin wajen kasar da bata bayar da wani bayani dangane da makomar kin a karkashin jam'iyyar kwamsanci mai mulkin kasar mai tsatsauran matakai game da halayyar jami'ai a tsarin siyasa inda kafafen yatsa labarai da faɗin albarkacin baki ke da matukar tsauri ko a yau talata ma'aikatar bata ce ufan ba a kan batun a jawabin da take a kullum sauke ministan ya zo daidai wani yanayi da cana ke yawan fuskantar tsauraran tsare-tsare akan hulɗa da ƙasashen ƙetare wani al'amari da queen ya kasance mai ruwa da tsaki a ciki A yau Talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an fara aikin da aka daɗe ana dakon shi na kwashe man da ya malala daga wata daɗaɗɗiyar tankan mai daga tekun Red Sea a Yemen. Da daɗewa majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kula da kare muhalli suka rika neman a gudanar da wannan aiki inda suka rika gargaɗi akan rashin kula da wurin a yanayin da ake ciki a tsakiyar yakin basasar ƙasar yemen ya haifar da tsoron yiwuwar fashewar tankar man a lokacin da ka iya haifar da ninkin bala'in da ya afku a shekara ta 1989 na exxon valdez a alaska wata sanarwa da ta fito daga sashen ayyukan ci gaba na majalisar ɗinkin duniya ta ce ana aikin kwashe man ne zuwa wata sabuwar tanka da aka yi malakabi da yemen da ake sa ran kammalawa cikin kwana goma sha tara sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce aikin wani muhimmin al'amari ne a matakin da ya kasance na gaba wajen kauce ma wani mummunan bala'i ga muhalli. A yau talata dakarun Isra'ila sun hallaka falastina uku a yankin yammacin kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce falastinawa 'yan wato 'yan tsagera sun harbi dakarunsu daga wata mota a birnin nablus abinda ya janyo dakarun suka wato suka buɗe musu wuta inda suka kashe su dakarun isra'ilan sun kara da cewa sun gano bindigogi uku da albarusai da kayan soja a cikin motar harbin na baya-bayan nan dai na daga jerin tashe-tashen hankula a yankin na yammacin kogin jordan da ya hada da samamen da isra'ila ke yi da hare-haren falastinawa da yawan mamayar da yahudawa 'yan kamauri zauna ke kaiwa akan ƙauyukan falastinawa kafin ku ji karashen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga najeriya wata kotun tarayya a Legas ta bada belin dakataccen gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele bayan da hukumar dss ta gurfanar da shi a gaban kotu a yau talata bisa zargin laifin mallakar makamai ba tare da lasisi ba zargin da emefiele ya musanta wakilin ma lagos baban gida jibrin ya aiko mana da wannan rahoton a hukuncin da ya zartar a yau dana alkalin kotun tarayya da ke lagos nicholas owebo ya ce laifin da ake zargin emefele da aikatawa laifuka ne da doka ta bada umarnin bada beli don haka ya bada belin emefele akan kudi naira miliyan ashirin haka shi ma wanda zai tsaya masa zai ajiye naira miliyan ashirin tun da farko dai lauyan emefele babban lauya joseph daudu da ya gabatar da bukatar belin ya ce wanda ake zargin bai aikata laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa ba na mallakan bindiga da kuma albu burusai kwada yake dai lauyan gwamnati inkiro jones nebu ya ki amincewa da bada belin tsohon gwamnan babban bankin najeriya bisa hujjar cewa ba samu takardar neman belin daga lauyan ba a kan kari sai dai alkalin kotun ya ce kotu na da shaidar cewa sun samu don haka da zarar emefele ya cika ka'idojin bada belin ya kamata hukumar dss ta sake shi ya koma gida tare da tabbacin cewa ba zai tsere zuwa kasashen waje ba to ko me masana harkokin shari'a za su ce game da wannan tuhuma shari'a da bada beli da aka yi wa mefele kade barista abdullahi inuwa kundin tsarin mulki shine doka wanda irin kowace doka da suke najeriya tana karkashin ta to a karkashin kundin tsarin mulki duk wani wanda ake tuhuma da laifi doka ta kudurta shi ba mai laifi bane har sai an tabbatar da ya yi laifi kuma an tabbatar an same shi da laifi sannan a masa hukunci to bisa wannan kudiri na doka na wanda duk wanda ake dauka to ana kiransa presumption of uh, innocence bisa wannan shine yasa ake bada beli sannan doka kuma wanda take gudanar da uh, tafiyar da shari'a na laifi wato administration of criminal justice act ita ma ta ba da waɗansu ka'idoji na duk wanda ake tuhuma da laifi matukar ba zai shishigi wa shaidun mai gabatar da kara ba sannan ba zai aikata wani laifi ba zai kawo waɗanda za su karbi belinsa wanda kuma sanannu sanandu su ka'idoji da aka kotu ta zayyana ya cika wannan ka'idoji to za a iya ba da belinsa bisa wannan hmm. tunda ba a tabbatar da ya laifi ba har sai karshen shari'a. Kwanaki fiye da arba'in kenan dai da hukumar tsaron cikin gida ta DSS ta kama Emefiele bayan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da shi daga mukaminsa na gwamnan babban bankin Najeriya da farko dai bisa zargin cewa yana da hannu wajen samar da kuɗi ga 'yan ta'adda amma sai daga baya hukumar ta DSS dss ta gabatar da sabon caji na mallakar makamai to ina magana zargin da ake wa emefele cewa yana samar da kuɗi ga 'yan ta'adda har ila yau barista abdullahi inuwa ya yi haske eh wannan shi ma sa daban yanzu mahalli da ake ne tukuna na wannan abin da shari'u da aka ko kuma tuhuma da ake aka tune shi a wannan kotun an ba da belinsa akan wannan duk wata tuhuma kuma na daban da za a sake yi to ita an je in har akwai bukata ya cimma ka'idoji to za a iya ba da sa kamar yadda na faɗa wannan babban batu ne ana gudurta shi ba mai laifi ne sai yadda shari'a ta kasance a lokacin da aka gurfanar da shi a kotu a yau dai emefele na sanye ne da wata jallabiya fara-fara babu hula a kansa rike da wasu falafalai tare da rakiyar mai ɗakinsa bayan da aka kawo shi a harabar kotun a cikin wata mota kira helos ta jami'an tsaron cikin gida ta dss babangida cifrin murai amurka daga lagos da baban gida Jibrin da wannan rahoton. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji ƙarin sharhi kan batun na emepele Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Wata kungiya da ke sa ido kan ayyukan soji ta bayyana a jiya litinin cewa kimanin mayakan kungiyar sojojin haya ta wagna su 3,450 zuwa 3,650 ne suka isa kasar Belarus tun bayan ɗan takaitaccen boran da sojojin suka yi. Mayakan sun yi sansani a kusa da garin Arispovci mai nisan kilomita 230 daga arewacin iyakar da kasar Ukraine. sojojin hayar na wagner na bayar da hore ne ga sojojin belarus a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da suka cimma da rasha a ƙarshen boran da suka yi wanda shugaban belarus ya jagoranta tsakanin kremlin da shugaban wagner yevgeny prigozhin kafar yada labarai ta ria ta ba da rahoton cewa ma'aikatar kera makamai ta rasha na kera karin na'urar leƙen asiri a duk wata fiye da daukacin waɗanda ta kera a shekara ta 2022 Hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ce wani jami'inta ya gano wata nakiya da aka ajiye tsakanin 'yar tazara kaɗan da inda makamashin nukiliyar Ukraine na Zaporozhia yake. Hukumar ta IAEA e ta faɗa cikin wata sanarwa cewa an gana kiyoyi ne tun a ranar Lahadi a daidai wani wurin da ya raba yanki na ciki da waje da ke da haɗari. Hukumar ta ce ba a gana kiya a bangaren da ke ciki ba. Tun farkon wato tun a farkon mamayar da rasha ta yi wa ukraine wurin ya kasance a ƙarƙashin ikon rasha hukumar kula da makamashin ta nukiliya na duniya ta sha gargaɗin rasha game da bala'in da haɗarin nukiliya ka iya haifarwa a yayin da take jaddada mahimmancin kula da kuma tabbatar da tsaro da kasancewa a wurin domin gani da ido grossi ya ce duk da binciken hukumar na farko ya tabbatar da kasancewar nakiyoyi a kusa da wurin hakan ba zai shafi tsaro da lafiyar wurin makamashin nukiliyar na ukraine ba haka zalika haka kwararru a hukumar ta iaea e na duba yiwuwar samar da ruwa domin sanyaya na'urori sakamakon lalata bam din kharkovka a watan yuni wanda ya shafi wajen ajiye ruwa da ke kusa da ma'aikatar makamashin nukiliyar hukumar ta iaea e ta ce wurin zai ci gaba da samun isasshen ruwa har na wasu watanni masu zuwa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. So yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, bayan da wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a yankin Ikoyi na jihar Legas, ta ba da belin dakataccen gwamnan babban bankin Najeriya wato Godwin imipele wasu masu sharhi da ke bibiyar al'amura na ganin akwai sake akan batun. shi da emefiele ya musanta zargin da ake masa na mallakan makamai ba bisa ka'ida ba daga abuja wakilin mahalima abdurrahman ta aiko mana da wannan rahoton Babbar kotun tarayya karkashin jagorancin mai shari'a Nicholas Owibo ce ta bada belin Godwin Emefiele tare da umarnin a tsare shi a gidan yari na Ikoyi ya zuwa bayan kammala cika sharɗan belinsa. A yayin zaman kotun dai alƙalin ya yi watsi da ikirarin gwamnatin tarayya daga bakin lauyanta na cewa akwai yiwuwar Emefiele ya arce a ƙasa ta jirgin sama tare da yanke hukuncin cewa gwamnati ta gaza samar da wata hujjar da za ta goyi bayan ikirarinta. Mai sharhi akan siyasa da sauran al'amuran yau da kullum kuma shugaban kamfanin zuba jari da kasuwanci na ƙasa da kasa wato GITC Malam Baba Yusuf ya ce. Wato belin da aka ba wa tsohon gwamnan babban bankin Najeriya akan tuhumarsa da hukumar tsaro na cikin gida suka yi na mallakan makamai ba bisa ka'ida ba wanda ya karya doka wanda yake sashi na hudu ne a cikin dokar mallakar makamai ba bisa ka'ida ba na dubu da hudu bai zo mini da mamaki ba saboda idan muka gani take-take abubuwa da suke faruwa kusan sati uku da suka wuce inda ake ganin ana ana ta rike shi ba a sake shi beli ba da alamun za a sake shi belin amma mu sani akwai wasu laifuffukan kuma da ake su a kai magana yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa aikinsa a nan babban bankin na ɗaukan ma'aikata ba bisa ka'ida ba da sauransu wannan beli da aka bayar da shi akan wannan bai zai hana sauran tuhume-tuhume da ake masa wanda watakila ba ma hurumin hukumar tsaro na cikin gida ba ne akwai laifuffukan da yadda za su faɗa a ƙarƙashin hukumar efcc misali da sauran sauransu duk da wasu muna ganin laifin mallakan makamai ba bisa ka'ida ba ba laifi bane da ake iya ba da belin sa to ala ayyi halin dai ana nan ana kan wannan shari'a za mu tsaya mu ga yadda abubuwa su kasance a zama da za a yi na gaba a nasa bangare mai sharhi akan al'amuran yau da kullum malam amina abbas gomel ya bayyana cewa wato inda mu iya tunawa watan da ya wuce shi wannan tsohon gwamnan banki na kuɗi wato kwadin emefiele an kama shi ne a bisa wasu dalilai wanda sun kai guda biyar ko shida a cikinsu dai na sa akwai abin da ake kira bridge of trust akwai ta'adda Danji akwai kokarin tada tarzoma da kuma almundahana da kudaden zama to yau sai muka wayi gari da labarin an kai shi kotu a bisa zargi guda biyu wanda ya hadar da mallakar bindiga da kuma harsashe wanda dai a takaice ma dai har da labarin an ba da belansa to amma wannan ba abu bane na tada jijiyar wuya a yanzu sai mu jira mu ji shin wannan laifukan da aka kai shi kotu da su su kadai ne a yanzu ake zargin sa sauran an wanke shi ko kuma akwai ranar da za a sake kai shi kotu a bisa waɗancan zarge-zargen da ake masa to shin kuma daga wannan belin idan ya biya belin sakin sa za a tafi ko kuma yadda aka saba yi a Najeriya ko kuma akwai wani mataki da za a sake dauka na shari'a to wani abu ne wanda gaskiya ana sai mun zauna mun saurara mun gani tukunna a bangaren tanade-tanaden doka fitaccen masanin kundin tsarin mulkin Najeriya barista ne nasara kogo ya ce ban yi mamaki ba na cewa kotu ta ba da belin godin emefiele a naira miliyan ashirin saboda ta lasurancin da ke tattare da tsarin shari'a mu a Najeriya sashe na talatin 36 na tsarin mulkin Najeriya da sashe na 230 zuwa na 304 muddin ba a yi musu gyara ba to zai kasance duk wani wanda yake da laifi shine wanda yake zai rika more mu tsare-tsaren irin shari'ar da muke da ita a Najeriya bai kamata ba a ce mutum wanda yake ya tabka laifuka da yawa waɗanda sun kai ga mutuwa wasu mutane sun kai ga durƙushewar tattalin arzikin wasu mutane sun kai ga wasu sun bar ƙasar nan sun kai ga abubuwa daban-daban daban ga sunan har kuma ana zargin shi da abubuwan ta'addanci wanda na kasu ne ga sashi na ɗaya zuwa na goma na dokar ta'addanci ta shekara ta dubu da goma a ce har an yi sati shidda da ma kama shi an ki gurfanar da shi a kotu wannan bai yi tsari ba ya kamata ran bangaren shari'a na najeriya su tsaya su yi da gaske in an kama mutum kasa da ashirin da hudu a gurfanar da shi idan ana iya tunawa shugaba bola tinubu ya dakatar da emefiele a matsayin gwamnan babban bankin najeriya ne a ranar tara ga watan yunin shekara dubu da ashirin da uku kuma kwana ɗaya tak da dakatar da shi hukumar tsaro ta dss ta tabbatar da kama shi lima abdulrahman murya amurka daga abuja Najeriya. A gaida Halima Abdur'ub, yanzu kuma sai Adamawan ƙasar Kamaru, inda farashin mai ya yi tashin goron zabi a gidajen mai, tun bayan da kasuwar bayan fage ta fara fuskantar karancin man da ake sayar da shi a kan titina. Bayan a baya dai ana shigo da man ne ta hanyar fasa kauri daga Najeriya, inda abin ya canja yanzu sakamakon janye tallafin da gwamnatin Najeriya ta yi. Ga rahoton da Muhammad Rabiu ya aiko mana. man fetur da ake sayar da shi kaman gyaɗa ba tare da taka tsantsan ba a babban birnin yankin adamawan kamaru ya zama kashin miciji saboda ba kasafai ake samu cikin 'yan kwanakin nan ba duban yadda farashin ya tashin goron zabi a kasuwa abin da ya faranta ma masu hidiman man cikin gidajen sayar da shi Malam Ibrahim Maimai ya ce. Ba kawo mun kuma inda muke so. Yanzu muna da matsala magana. To ko mun saya mun fara masu kiliyan ga prima waɗansu ba su saya. In mutum ya zo ya saya farashi ba su saya. Sai su ce ya yi tsada da su je station. To su masu kamun kuma kullum sun kamun sai su kara kuɗi. To in mun samu samu ma babu. Wani za mu saya ga irin galon da yana ba za mu fi samun dala ɗari ba. To dala ɗari ma in mun samu ya fi kaɗan ne za mu samu dala ɗari. Wani za ka sayar ma baka samu ko dala ɗaya ba. ana shigo da man fetur da yawa daga Najeriya ba bisa ka'ida ba. Ana jigilar man zuwa Kamaru, inda ake sayar da shi da farashi mai sauƙi, wani al'amari mai baima masu fasakwabrin man ƙarfin gwiwa. Amma a yau, abin ya canja kala. Malam Sule ya ce. Da kam ta jeji ne muke samun mai, amma yanzu ka tun da batun mai ya yi tsada, mu ma saya muke yi a station mu zo mu sake sayarwa akan 750-750 in mun je mun saya a china za mu samu riba ko na lita daya ko daya da rabi muwa mu sayar akan hakan kasuwannin man bayan fage a ganin ƙorarre duban yadda masu fataucin man ke sarrafa shi domin rikida man ta hanyar zamba na iya haifar da asarar nauyi da aka kiyasta biliyan 32 na sefa kowace shekara. Malam Isa Kindamawa ya ce. Da aka yi harkar mai ai. Da a bidon ɗaya mai ai zaka ci jaka hudu ma. Daga baya dai kaɗan kaɗan duwanai suka sa mana ido. Ne aka samu yarjejeniya da su. Ana ba su ɗan wani abin da za a ba su. Haka har ya kai ya kama ma yanzu a Najeriya ma mai ya tsada. Yanzu a ita Najeriya ma ba mai. Ya zo a Kamaru mai ya ƙaru. Yanzu ya zamanto dole ka je pompi ne ka sayi mai. Ka zo ka bi dala goma goma a lita ina batun mai. Wannan zamba yana sa jiyar ta yi asarar ɗumbunan biliyoyin sefa kowace shekara. wanda ake sayar da shi a ƙarƙashin alƙiblan ɗaiɗaikun mutane zuwa yanzu da alamar kasuwan man na ƙara yaɗuwa. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga wandere, cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammadu Rabiu Ɗanba, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su yi noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwa kwarya tare da neman mafita su mun ciyar da harkar noma gaba musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin kasar ta yi dogaro da kanta. Ga dai ci gaban tattaunawar a wani yanayi kuke a yanzu tun da ka koka cewan gwamnatin da ta shuɗe ta ba ku tallafi ba ga shi kuma kuna son ƙasa ta ci gaba a wani yanayi kuke yanzu to idan kika ga saniya a kasuwa babu jarin gwamnati babu bashin banki manomi ne ya noma ya haɗa kuɗinsa ya iya sayan shanu yake kai kawo a kan hanya bugu da ƙari yana biyan gwamnati haraji a inda ya ɗauka da inda ya sauke bayan haka akan hanya ma akwai masu tare ka karbi kudade sai muke ganin to idan har gwamnati za ta ci ribar mu a wurin da muka loda da inda muka sauke muna ba ta haraji kuma guminmu ne na gona muke kai kawo ya ci a ce mu na an ba mu kwarin gwiwa yadda za mu yi abin nan inda zai samar da aikin yi mai yawa ya sama a gwamnati kudin shiga da yawa a halin da muke ciki yanzu iya karfin mu muke cici da karfin ka ne ake yi kudaden ku kuke amfani da kudaden mu ne in jarin ka ya salwanta ko aka samu hatsari ko motar ka ta fadi in dai ka kare ka gama karewa babu wani mai ta da kai kuma sai ka dawo gida ka zauna babu ruwan gwamnati ba za ta ce a yana da kokari ya yi shekara goma yana zuwa yana dawa bai kamata yanzu da shi da zuriyarsa su koma su rasa abin yi ba bai dame su ba sai ka dawo kai wannan zaman to ba ku da inshora ne na dabbobin naku hajiya inshora tana shigowa ne ina ce idan an sa abu a kan tsarin da ya dace ni da na je gona ne noma na haɗa kuɗi na na tarkata na saya ban san menene tsarin inshora ba amma a harkoki irin na an kobarwa da gwamnati ke bayarwa saboda sanin irin waɗannan abubuwan da kaje su dawo sai ake cewa kai yi wa wannan abin inshora idan abin ya faru har a duba yadda inshorar za ta yi to amma shi waccan fa yana biyan gwamnati haraji yana biyan dan sanda yana biyan waye yana yan iska su tare hanya biya su kuma ka zo ka yi zancen inshora ina zai saurare ka bai ma san menene amfanin inshorar ba domin gani yake cire-ciren da ake sun yi mishi yawa to don haka idan gwamnati za ta dubi harkar eh, noma da kiwon dabbobi ta bahi mahimmanci ina tabbatar miki cewa babu wata sana'a da ta kai ta dabobin nan da a duniya take da saurin kawo abin yi da samar da kuɗi kamar harkar saniya din nan kin ga a saniya bayan nama bayan madara kashin nan ana tattara shi a yi wutar lantarki a samar da gas na girki a samar da taki a cikinsa ƙashi da ƙaho da jinin dabobin nan shi ma ba banza ba ne ana amfani da shi har fita da shi ake waje yanzu akwai waɗanda sana'a su kenan a duniyan nan su ji ina kashi da kafo yake su saya a kai ƙasarsu a najeriya akwai masu fidda kashi da kafo akwai masu fidda jinin dabbobin nan muna da shi to yanzu idan muka samu a tsarin da muka yi waccan da allah ya sa an bamu mun shirya da kamfanin da ya ce wurin da za ajiye don za mu cluster ne wurin da za ajiye dabobin kashin dabobin nan namu za a samar da wutar lantarki da gas da zai samar da haske a wannan yankin wurin watakila har ma wasu su amfana da shi shine wanda ake ce ma rancin kenan ranci shine tsarin da muka shirya mun samu mun yi zango uku ne a lokacin mun ce za mu yi a adamawa za mu yi a ilorin za mu yi a jigawa za mu fara a matsayin gwaji kuma waɗannan wurare za a yi waɗannan tashoshi na tatse wutar lantarki da iskar gas da kuma samar da hasken wutar lantarki a wurin da muka yi ranches ɗin sannan watakila har ma ya kai ga a sayarwa makwabta wannan shine inda muka sa gaba hajji amina a wani yanayi kuke yanzu da kungiyar ki ta mata shin akwai inda za ki iya kwatantawa ki ce bara kun nome abinci kaza ko kun sayar ko kun ciyar da iyalanku hajji amadina a yanzu yadda muke ba zan ce miki ga inda muka yi matattara ba domin abin da muke so mu fara kenan mu samu mata matattaran da za su suna sayarwa su fita domin complaint inda wani suke yi mun noma to batun sayarwa so wannan shine muke so a wannan gaba mu samu samu su hanyar da za a samu kamar off taking kenan wanda zai samu yana saye daga wurin su ba tare da sun sha wahala ba amma ciyarwa ba a magana duk wanda ya samu ya shiga wannan kungiya ta mu kuma wanda har suka dan mora a cikin mu din da shike dai ba dai gaba dai aka mora kuma ba yawa ake da shi sosai ba fara mm. aka farawa aka yi insha Allah ina baki abin albishirin cewa <laughs> dewa an yi dariya akai sabida ba ma ta bukatan ciyarwa ba har wani bukatu haka na gida da sauransu ya dauke masu yi sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakil yamma abuja madina dauda sai kuma julie ledes gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. Dalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayun da ku masu sauraro kan turo mana ta hanyar imel. To saƙonmu na farko ya fara ne da sakon Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Waɗanda suka ce batun gaskiya al'ummar Najeriya na cikin mawuyacin hali tun ranar 29 ga watan Mayu. Tsadar rayuwa ta tsananta tun bayan cire tallafin mai ga taɓarɓarewar tsaro da rashin wutar lantarki da sauran rashe-rashen ababen mura rayuwa sai saƙon abubakar kawo girgir wanda ce salam voa hausa na so ku bani dama da ya kira da babban murya ga gwamnatin tarayya da kuma kamfanin nnpc da su yi wa allah su dubi halin da al'ummar ƙasa ke ciki su rage wannan farashin man fetur domin a samu sauki don wallahi a zahirin gaskiya talaka na jin jiki na addu'a da fatan wannan kiran nawa ya je inda ya dace sako na gaba ya fito ne daga amadu manaja bauchi daga bauchi unguwar karfin madaki zuwa ga sashen hausa na gidan rediyon voa hausa wanda ya ce muryar amurka ku ba da dama na yi kira ga gwamnatin najeriya karkashin shugaba bola ahmed tinubu kan cewa mai da tallafa man fetur shine kawai mafita ga talakawan najeriya To madalla a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin labaran duniya. Kasar China ta soke ministan harkokin wajen kasar Queen daga makaminsa inda ta mai shida magajin shi Wang Yi. A yau talata majalisar ɗinkin duniya ta ce an fara aikin da aka daɗe ana dakon shi na kwashe man da ya malala daga wata daɗaɗɗiyar tankan mai daga tekun Red Sea a Yemen. da daɗewa majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kula da kare muhalli suka rika neman a gudanar da wannan aikin inda suka rika gargaɗi akan rashin kula da wurin a yanayin da ake tsaka a lokacin na yakin basasar ƙasar yemen wanda ka iya haifar da wanda ya haifar da tsoro na gudun fashewar tankan man da ka iya haifar da ninkin bala'i da ya afku a shekara ta wato ta 1989 na exxon valdez a alaska a yau talata dakarun isra'ila sun hallaka falasina uku a yankin yammacin kogin jordan sojojin isra'ila sun ce falasinawan 'yan tsagera sun harbi dakarunsu daga wata mota a birnin nablus inda ya janyo dakarun suka buɗe musu wuta suka kashe su dakarun isra'ila sun kara da cewa sun gano bindigogi uku da albarusai da kayan soja a cikin motar Hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ce wani jami'inta ya gano wata nakiya da aka ajiye tsakanin 'yar tazara kaɗan da inda makamashin nukiliyar Ukraine na Zaporozhye yake. hukumar ta iaea e ta faɗa cikin wata sanarwa cewa an gana kiyoyin ne tun a ranar lahadi a daidai wani wuri da aka raba a cikin yanki da ke waje da kuma ta ciki mai wato mai hadari hukumar ta ce ba a gana kiya ba a bangaren da ke ciki tun farkon mamayar da rasha ta yi wa ukraine a wurin wato wurin ya kasance karkashin ikonta hukumar kula da makamashin na nukiliya ta duniya ta sha gargadin rasha game da bala'in da ka iya afkuwa idan aka samu wato hadarin nukiliya a wurin. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hauwa Sharif da ta karanto labarai da kuma Julie Ledes Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz baballa ke cewa ku huta lafiya. sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.